Assalamu alaikum jama'a masu mu da sauraron barkamu da yau barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin labarin namu na sashen Hausa na yau Litinin biyar ga watan Agusta shekara ta 2024 wadda ta yi daidai da ɗaya ga watan Safar hijira tana da shekara 1446. Gidauniyar ceton ƙasa na ci gaba da karɓar gudunmuwa daga hannun 'yan ƙasa inda ko a yamma wasu 'yan ƙasa sun ba da tasu gudunmuwa daga hannun madan burarai kijar makwai inda bayan sun ba da gudunmuwa kuma ga bayanin da suka yi kamar haka. ni ne eh, amira cikin club da mama musulman mata musulma da suna site chinoise ah, kun san ka ce zanken kasa ne labu sanninu mu ma mun gani da mun kamata mu kawo taimakonmu kasanmu yana so taimako da kun sani da yahudun da na nasara su suke kawo mini kudi mm, aiki da su mu yi abun da muke so yanzu wannan ya kare insha Allah da karhinmu da arzikinmu da hannunmu ya kamata mu yi aiki kasanmu ya ta gaba mun kawo jika dari da arba'in da biyu masha Allah eh, mun zo nan ne da sunan inspection de l'enseignement franco arabe nyame kat da sunan duka magabata na etablissement da ke cikin komin da da enseignement franco arabe shine mun ka zo nan don muka na mu tallafi ga wannan gudunmuwa da kowane ɗan ƙasa ke badawa don cigaban ƙasa don gaban al'umma shine mun ka zo nan mun kata mu gudunmuwa na kuɗi misali jika 485 kuma muna kira ga 'yan ƙasa kowane duk inda yake ya kata shi gudunmuwa ga wannan gidauniya don tallafin ƙasa don aikin ƙasa mun gani fanni fanni ake sa kudin nan mun gani a kwanakin baya sun sai abubuwa da yawa fannin tsaro kuma an kula da fannin makaranta komi abin zai zuwa daidai muna fatan kuma allah sa ya ba ku karfin gwiwa ku ci gaba da wannan aiki insha allah tunana ne muhammadu saidu mu entreprise ne wanda ke yin lakare eh, yau mun dole kawo ma funkin kudin muwa shine ya tashi jikka 182 'yan ma kandi gwamni suna na ramu talasa mun ji ana ta kowa yana kawa abin ganda yake da shi mu abin da an gare mu ne abin da muke aiki shi muka kawo saboda taimakon ƙasa muna fatan kuma duk wanda ya gani ya ji ana taimakon ƙasa shi ma ya taimaki ƙasa mun kawo mangoro lemu tanjelo itace dai ƙanani iri-iri in an kaman a kai su kasuwa a saida ne ko a saida su haka mun ka samu mai sai suna yin jika 250 allah ubangiji ya taimaka ubangiji allah ya ba da sa'a allah ya taimaki mai taimakon ƙasanmu duk wanda ya ce yana ja muna wani bila'i Allah ya maida mishi sai misa a jihar damagara inda kamar sauran jihohi da gundumomi aka gudanar da sallar shibka itatuwa karo na farko a hukumance to a gunduma gure da magaryama an yi wannan sallar kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahotannin na abokan aikinmu daga da a departamenta ta gure kimanin ice 500 ne aka shibka daga ciki har da ice masu 'ya'ya albarkacin ranar sallar ice da aka kefe a fadin kasa domin girmama ice. An soma shagulgulan tare da shawabi na barka da zuwa daga wakiltaccen hukuma na da'irar gure tare da sauraron bayani na wayar da kan jama'a bisa mahimmancin wannan rana. sannan darakta na ma'aikatar gandun daji na gure ya gwada ma jama'a salo da dabaru na dasa ice a lokacin da yake jawabin soma wannan shagulgula Firefe na Departaman Tagore, Kwamandan Halidu Haruna ya yi kira ga al'umma na kowa ya dage wajen dasa ice da tattalin shi. Yau rana da ta shafka itace, kenan kowa ya tashi da kanshi ya shafka ice ko da guda ne, in kuntun ka iya kuma ka shafka da yawa saboda hamada tana nan tana mamaye mu. Eh, Shafke-shafken nan shi zai kare ta ya tsaida ta, mu samu mu yi shafke-shafke ciki inda za mu samu amfaninsu. To saboda haka nan ina gayyata kowa da kowa da ya tashi tsaye kowa ya zo ya shauka iccen shi ubangiji allah ya tattara mu eh, sa albarka a cikin shi ubangiji Allah ba mu abin da muke nema na alheri bayan da shan itatuwan prefe na departament gure kwamandan halidu haruna ya ba da takardun yabo ga wasu ma'aikata biyu na ma'aikatar gandun daji ta gure da kuma magatakarda na gure mai barin gado Ƙungiyar M Swasande ta komin kin girgir duk a cikin departament kin tagure ta shirya wani babban taro na karatun alkur'ani mai girma da kuma sallar alkunutu domin roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kare ƙasarmu da al'umma baki ɗaya. a gurin wannan taro na addu'a an samu halartar prefe na departament tagure kwamandan halidu haruna magatakarda mai barin gado na departament kin tagure shugabanni na shami'an tsaro daraktoci na ma'aikatu daban-daban na departament kin tagure tare da sauran al'ummar da aka gayyata mu bayyana muku da cewa mai girma prefe na gure kwamandan halidu haruna a garin gidigir ya ziyarci iyalan da aka samu rishi na mace da ɗanta a ɓannar da ruwan sama ya haddasa Uku ga wannan watan da muke ciki na Uta. Tamkar sauran yankuna na wannan ƙasa gundumar magaryama ta gudanar da sallah ta dashen itatuwa a ranar uku ga watan Utkin. Sabga da ta samu halartar hukumomi na bariki da na gargajiya da shugabanni na jami'an tsaro da daraktoci daban-daban na ma'aikatu na wannan gunduma inda wato aka gudanar da sallar dashen itan a nan kasuwa ta dabbobi ta garin na magarya itatuwa da dama ne aka shibka a wannan wuri a yayin da ya ɗauki magana domin yin barka da zuwa zuwa ga mahalarta taron wakiltaccen hukuma na da'iran magarya malam mamman sani a yayin da ya ɗauki magana ya bayyana cewa ba irin girin ba ta yi mai ba da sha'itan ba ya ce tattalin shi don haka shugabanni na wannan kasuwa da mai gadi da dukkan wato wani dillali an damƙa musu nauyi na kula da wannan ice domin su bi shi sau da ƙafa kada su bari dabbobi su take ko su cinye. wannan tsari an huda haka nan za a yi da shi saboda inuwa za ta samu sosai a cikin kara idan itacen nan sun zo cikin 'yan shekara kadan. sai mu fatar allah sa a ci nasara musu wannan allah sa itacen za sa sai kuma a lokacin da yake kaddamar da fara shagulgula na wannan sallah mai girma prefe na gunduma ta magarya lamfoyan babu muhammadu da sunan hukumomi na koli na wannan ƙasa ya wara da kai safi biyar gode shi zuwa ga dukkan dokacin wanda suka kawo tasu gudunmuwa don ganin wannan sallah ta tabbata tare da shi ma jaddada kira zuwa ga al'umman magarya baki daya kowa ya kokari ya dasa itatuwa a gaban gida cikin gida ko cikin gonakai tare da yin babban kira zuwa ga wato hukumomi na wannan kasuwa na sukula kula su yi kuma yan ƙoƙarinsu don ganin wannan itatuwa su rayu a wurin wato wannan sabga an yi dashen itatuwa a cikin ruwan sama tare da yanayi mai daɗin gaske duk da albarkacin sallar shirka itace a jihar difa ƙungiyar zindirma ta 'yan asalin jihar da magaran da ke zaune a jihar difa sun gudanar da wani taro na gayyar shara da kuma ba da jini fi sabidillahi ga marasa lahiya abdulrahman bukari dauke da karin bayani daga difa su dai waɗannan ayyukan da haɗaɗɗiyar ƙungiyar da magara mazamna garin difa suka yi shine dai na kawo tasu gudunmuwa game da zancen tsaftata garin difa da kuma kawo tasu gudunmuwa game da zancen inganta ƙoshin lafiyar jama'a a musamman ma game da zancen bada jini ganin mahimmancin bada jini shi yasa muka zaɓe shi ganin cewar a likita ta aihuwa da babban likita ma a kullum ana samun eh, wannan bukata ta jini musamman a wannan lokaci na damana wanda akwai cizon sauro wanda yana tsotse jini ana bukatar jini a kowane lokaci irjans ana kawo mutane sun yi aksida ana bukatar jini wannan shine ya sa muka ga ya kamata mu zo mu bada jini a likita don mu ceci rayuwar yan eh, uwanmu musulmi bisa kan wannan ma muna kira ga duk yan uwa na kowace kungiya da a dinga kokari ana zuwa ba da jini ba da jinin na yana da muhimmanci ga lahiyar mutum shi da kanshi idan ka bada kana kara samun ƙarfin lahiyar jikinka bayan haka nan sai muka ɗauki bangaren tsafta muka tambayi shawarar mayar ganin ƙoƙari da irin yadda yake ta ƙoƙari na gyaran gari to sai muka ga irin mutane masu ƙoƙari kamata a dinga eh, kama musu sai su ƙara karhi bisa kan ƙoƙarinsu don shi ne ya ba mu shawarar cewar ya kamata a zo a yi tsabta a tsabtace wurin nan tare da 'yan uwanmu da magara ga sunan kuna gani sai aka taho ga baki daya don a zo a tsabtace wannan guri magajin garin difa litana colonel abdu halilu ya buga yabo game da zancen waɗannan ayyuka masu fa'idar gaske muna yaba musu kwarai don kokarin nasu ina so ban gashi zama kamar horo kamar kwatanci ga waɗansu su kokari su bi eh nasu salo su kuma irin nasu eh, ana hakan ga lalle nan ɗaya gari shi na zama da tsafta kuma hallo kusan san sabro shi ba sai cikin kaɗai ke waje eh, ba ko cikin cawa inda shi na samun raba shi na azakon shi kuma son amma yanzu cawa ga yan kashe ta ka gani an rage mishi ƙarfi mu bayyana muku da cewa a gurin waɗannan ayyuka dai an samu ganin halartar damagara mazamna garin difa waɗanda suka fito da fifi domin kawo tasu gudunmuwa game da zancen waɗannan ayyuka waɗanda suka zo a daidai lokacin da ake bukata. To jama'a masu kallon da sauraron a nan muka zo ƙarshen labarin namu na yau a madadin abokan aiki na da suka taimaka mini da na shirya na gabatar nake ce muku mu kwanan lahiya ma'asalam.